وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله Maɗaukakin sarki shine abin bautawa da gaskiya a cikin samai da ƙasai babu wani abu da yake boya gare shi ya san abin da kuke boyewa na ku da maganganunku da ayyukanku ya kuma san abin da kuke bayyanawa daga cikin hakan zai kuma saka muku akan hakan